a jawabin da ya gabatarwa manema labarai a ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake killace masu cutar covid-19 a asibitin bayara shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus da kuma lassa fiba a jihar bauchi mukaddashin gwamnan jihar sanata babu tela ya fayyace halin da ake ciki da kuma matakan da aka ɗauka na tabbatar da an hana yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki ɗaya a yanzu mun yi gwaji wajen guda 99 to a cikin gwaji 99 da aka yi a cikin 23 ne da aka dawo da su na mun samu ƙarin mutum ɗaya wanda yake da wannan cuta a jikinsa to an killace shi kuma an fara masa magani su kuma guda biyu nan da dama muke tare da su insha Allahu daga cikin wannan sati ma mai zuwa muke tsammanin za a sallame su saboda har yanzu kamar da muka faɗa babu wani alamar wannan alamun wannan cuta a jikinsu amma dai an killace saboda haka, su hukumomin lafiya suka ce shi kuma wanda aka samu yau yanzu an fara bin diddigin duka waɗanda suka cuɗanya da shi don aje a sake gwada musu a don aje a yi musu gwaji a gani ko suna da shi ko ba su da shi wannan yanayi da ake samun ɗaya-ɗaya haka me kenan yake gwadawa jihar bauchi take ciki yana gwadawa cewa muna cikin wani irin halin da ya kamata mutane su zauna su bi abin da gwamnati ta ce idan aka ce kar a fita to don allah kar a fita in aka ce a wanke hannu to don allah a rinka wanke hannun nan in aka ce kada a yi cuɗanya to don allah kada a yi cuɗanyan nan saboda shi abin da yake faruwa da wannan cuta yawancin wanda suke da shi ba za su san suna da shi ba kafin ka sani in kai cuɗanya da mutum hamsin duk ka ba mutum hamsin din nan idan suka cinya da mutum hamsin hamsin su hamsin haka abin yake tafiya shi yasa muke neman jama'a da Allah su ba da haɗin kai a gwamnati don mu samu mu daƙile wannan wannan cuta da ta addabe mu daga cikin abubuwan da muka aka yarda da shi na cewa cutar nan kada ta yadu shine mutane su zauna a guri daya bayan abubuwan da ake yi na kaman wanke hannu na distancing da sauransu zama guri daya nan yana taimakawa cewa cutar nan ba ta yadu ba to yana daya daga cikin abin da za mu ce to dole ne a kafa wannan doka dan in ba haka ba aka ba mutane ana ta cuɗanya kamar yadda ake yanzu to abin zai kai yadda ba za mu iya tare shi ba ba ma so kuma kai haka abin da muka shi mai girma gwamna ya lura da shi ne irin zamantakewa da muke da shi a nan cewa yau sai ka fita ka nemi abincin yau ko na gobe yace to a bar kwana biyu ranar laraba da ranar asabar wanda kowa zai iya fita daga karfe goma na safe zuwa karfe hudu na yamma ya je nemo abin da zai ci na ran nan da kuma na gobe ko na jibi kafin wata rana kuma ta fito na fita din to kaga irin wannan waɗansu jihohi in ka duba gaba ɗaya ma ba su da irin wannan tsarin tsarin su shine a rufe gaba ɗaya to amma mu dan ba ma so mu matsa ma jama'a ba ma so mutane su zama sun shiga waɗansu irin halaye na wahala yace to a bar shi a haka din kwana biyun nan dai daga karfe goma zuwa karfe hudu kuma kowa idan ya fito daga goma zuwa hudun nan ya tabbatar akwai tazara tsakaninsa ko guduwa ya sayan shinkafa ko sayan masara ko wani abu da shi da mai sayarwa ya zama akwai tazara tsakaninsu jami'an tsaro ba sun zo ne su ci mutuncin mutane ko su wulakanta mutane ba amma duk mutumin da aka sa doka ya karya to kuma kaga wannan shi ya jawo kansa sai kada ka fita ka zo ka fita ka haɗu da jami'an tsaro ce maka ka koma gida ba daidai ba ai kaga ba za ka kama shi da laifi ba bayani kenan daga bakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da kuma lasa a jihar bauchi Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.